Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, kai yadda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar lalata dubban gonaki da dukiya mai yawa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu koma ɗan baya kaɗan. kan tambayar da wakilin Mulado Salisu Muhammad Garba ya yi wa Dr. Muhammad. A duba da cewa waɗannan ƙananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce ƙananan hukumomi ne wadda suke fi da albarkatun gona. Kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama. Ban sani ba ko kuna da yawan ƙididdigan gonannaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar Adamawa. Kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta dubu ishirin da biyar hmm. yanzu a gabana da yake gani din nan na fufore ne kadai hmm. a fufore nan kadai muna da hekta ya kai dubu biyar da wani abu da suka salwanta kaga a fufore kadai muna da hekta dubu biyar da dari biyar da tara so a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hekta dubu ishirin da suka hmm. salwanta na gonaki a adamawa din nan kuma wannan yana da hatsarin matuga yana da hatsarin gaske domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan eh, arewa maso yamma da hmm. arewa maso tsakiya saboda abun nan tashin hankali na kidnapping hmm. rashin zaman lafiya mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin eh, amfanin gona daga nan wurin su koma to yanzu bana din nan in ka kasa gonakinmu da ke adamawa ɗinnan kusan in ce kashi tamanin duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya ɗinnan lallai wannan yana da hatsari matuka don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna na gaya masa lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi don tun kamin wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kadaha zai na un dinnan Food and Agricultural Organization hmm. ya nuna lissafin akwai ƙididdigan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a Borno Yobe da Adamawa da suke fuskantar abin nan acute malnutrition na yunwa kenan. Hmm, mai karfi hmm. kawo zuwa wata na takwas din nan kenan fa diddigan ya tsaya to ga abin da ya faru tsakanin wata takwas zuwa nan wata na takwas din zuwa yanzu ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauki alaila dokan shiga kasuwa ka gani mana yanzu ana girbe gonaki amma yanzu abinci sai hauhawa yake yi ai abun da bada mamaki sosai hmm. abun kuma na da bada tsoro matuka in ba dai an tsaya da gwamnati da hukumomi da suka kamata an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yi ƙoƙari an shawo kan wannan matsalan to hakika ah, akwai matsala babba don bature yake a hangir man is an angry man hmm. wanda bai samu abinci ya ci ba hmm. zai iya yin kome Do abin da zai yi zai faru yana jin yunwa hmm. zai je ko ina zai je at any length ya tabbatar ya samu abinci din nan da haka wannan yana da hatsarin gaske batun abinci din nan gaskiya ni ni kam a nawa lissafin duk asara da aka yi wanda ya mutu Allah ya ji kansu wayanda suka ji ciwo in Allah yadda za a samu sauki da yawa ma sun samu sauki yanzu hmm. eh, wanda ya rasa gidansa in akwai rai zai mai da gidan amma wannan yunwa din nan ga yunwa ga talauci ana fuskantar zaɓe to Allah kawo mana sauki ah, ranka yadda dakta duba da cewa ah, ita gwamnati ah, ta yi nata ƙoƙari kuma naga kun ta shiga lunguna da saƙuna domin ganin kun taimaka wa al'umma da waɗannan matsalar ta shafa shin wannan zagayawar da kuka yi duba da cewa kun yunƙuro ku ga kun shawo kan matsalar ku karan kanku ta yaya ne kake ganin gwamnati za ta yunƙuro domin ta ci gaba da taimaka wa al'umma akan wannan matsala duba da cewa a jihar Adama kawai gonaki da suka salwanta kusan hekta nawa na jika kira yanzu haka ya fi dubu ishirin hmm. eh to abinda za a yi babban abinda za a yi na farko dama Eh, bala'i haka ko ibtila'i ya faru haka abinda za a so mai a taimakawa wa'anda suka jikkata taimako kuma na gaggawa wanda kuma alhamdulillah gwamnati ta ya kokarinta don mun soma wa'anda suke sansanin abun nan gudun hijira hmm. an taimaka musu sa'an nan mun zo mun dubi ƙananan hukumomi har guda goma sha takwas mun taimaka musu hmm. daga bisani kuma mai girma gwamna ya ba da kuɗi an sayi abinci an taimakawa ƙananan hukumomi 21 gaba ɗaya amma an fi baya waɗanda suka fi shan wahala akan waɗanda ba su sha wahala sosai ba amma taimakon ya kai ga haka. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman da kuma wakilin Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin shi ne uwa